ba ta ba ne ma dai kungiyoyi na ciki da ma wajen Najeriya ke fazargin dakarun sojin kasar da take hakkin bani adama batun da ko jami'an soja kasar ke ma musantawa to sai dai a wani mataki ne kan da garki gwamnatin Najeriya ta ma kafa wani kwamitin bincike kan take hakkin bani adaman da ake zargin sojoji na yi inda ma za a karbi bahasi daga kungiyoyi da ma daidaikun jama'a to sai dai koyan da ma wannan kwamiti ke soma aiki tuni fa kungiyar yan uwa musulmi mabiya shek Ibrahim Yakubu Ezazaki da ke ma zargin sojin kasar da kashe mata mabiya suka soma nuna shaku tare da cewa ma ba za su halarci zaman kwamitin binciken ba an dai samu aron gama ne bayan da sojoji suka yi zargin cewa mabiya izazzakin sun tare hanya da babban hafsan soji laftanar janar yusuf tukur burtake kai a lokacin da ya kai ziyara garin zaria a shekarar 2015 lamarin ma da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama yan kungiyar da sun ce sun dauki wannan mataki ne sakamakon zargin da suke na cewa akwai abun duba game da wannan kwamiti malam ibrahim musa da ke zama shugaban dandalin yaran labarai na kungiyar yan uwa musulmi a najeriya ya mako bayyana dalilansu na daukan wannan mataki a yanzu wato ba wai mun ce ba za mu hadarci ita wannan hukumar bincike ta shari'a da gwamnatin tarayya ta kafa ba ne abinda muka yi shine mun rubuta shugaban kasa wasiƙa muna wasu korafe-korafe a kan ita hukumar da ya kafa babban korafinmu na farko dai shine muna da shakku a kan ko fi sabilillahi aka kafa ita wannan hukuma din Gana namu fahimta din an kafa wannan hukuma ne domin a yaudari amerika ta saida wa najeriya makamai wanda a da ta ce ba za ta sayar ba saboda tana zargin sojin najeriya da take haƙƙin bil'adama na biyu kuma korafin da muka gabatar shine cewa a cikin membobin wannan kwamitin binciken akwai wakilai na waɗanda suka yi take haƙƙin bil'adama ta fuskacin rundunar soja 'yan sanda da jami'an tsaro amma babu wakilcin masu sa ido na ƙasashen waje wato ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama balle kuma su waɗanda ake zargin an take musu haƙƙi musamman mu da mu ne aka fi takewa haƙƙin bil'adama a wannan ƙasa ta mu Najeriya sannan kuma wani korafin da muka gabatar shi ne ba a yi wani tanadi na wato yadda jagoran mu Sheikh Ibrahim Alzakzaki zai iya bayyana gaban ita wannan hukumar bincike domin ya gabatar da bahasi ba. Har kullum da rundunar sojin kasar cewa take dakarunta na aiki ne bisa korewa domin ko azanta wadda ya da manema labarai a yola kwanaki. Kakakin rundunar sojin kasar Birgejiya Janar Sani Usman Kuka Sheka ya kuma musanta zargin da kungiyoyin kare haƙƙin bani adama ke yi su waɗannan kungiyoyin da suke waɗannan zargin ai da ba su da kadarin da za su bullo ana bin ka'ida aiki fiye da duk inda suke tsammani a wasu bangarori ko sassa-sassa na duniya ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya